الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل الأقدة من لساني يفقه قولي بهك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته mu da wannan maraice na laraba sha biyar ga watan hudu watan rabi'in al'akhir a shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda ya daidai da uku ga watan ɗaya a shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya a wannan makaranta ta mu, mai albarka ta karatun littafin riyadu salihin a masallacin abdurrahman ibn auf da ke kofar wambai a garin kano yau za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da uku muna karatu cikin kitabul jihad babu fadlil jihad makon da ya gabata mun tike da hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da arba'in da tara yau za mu tashi hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin daidai mala ya cewa an abi yahya quraim ibn fatik an karɓo daga abi yahya quraimu ɗan fatika a hausa ana cewa fatika ko da ka asali suna ne na larabci fatik kuraimu dan fatik in ban manta ba a baya mun karanta hadisinsa guda ɗaya. kenan wannan zai zama shine hadisinsa na biyu kuraim shine ibnu fatik wanda ibnu sa'ad cikin tabaqat ya ce kalmar fatik ɗin ba sunan babansa ba ne sunan kakan kakansa ne sunansa na asali shine Kuraimu ibn al-akram ibn shaddad ibn amr ibn al-fatik imam al-bukhari ya faɗa cikin tarihul kabir yace shahida badran Kuraimu an yakin badar da shi da haka Kuraimu yana daga cikin yan aljanna ibn ishaq a cikin sira sahibu sira yake cewa kunyatuhu abu yahya ana masa alkunya da abu yahya abu nu'aym ya rawaito hadisi da sanadi har zuwa sa'ad ibn al-hanzaliya yace wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace ni'imar rajulu quraym ma dalla da mutum quraymun al-asadi khuraymu dan kabilar bani asad sai annabi yace laula jummatuhu wa isbalu izarihi in ba dan dogon tozau da ya bari a kansa ba ma'ana ya tara su ma ya tara su ma har tana zubowa gadon bayansa annabi ya ce to ba dan wannan ba ba dan kuma taka wando da yake yi ba to da ba abin da ya rage shi ya zama cikakken mutum to shi baya nan irin saurayi ne gaye dan abuda ko to amma sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan wata rana sahabbai suka ce yan annabi yana zaune ne ya zo wucewa ta gaban sa sai annabi ya ce ka madalla da kuraimu saurayi ya kai saurayi masha Allah ina ma dai a ce zai je aske wannan sumar ina ma dai a ce zai daina taka wandansa da komai ya ji domin gayu ba laifi ba ne sai dai in an saba wa Allah to anan laifin yake shiga gaye yayi gaye amma kai ya taka wando gaye yayi gaye amma kada ya askin da zai yi koyi da arna to matukar gaye ya zama irin haka kuma ga sallah ga azumi ga neman ilimi to me ya kai wannan ba abin da ya kai wannan to Kuremu yana jin labarin haka sai je ya ɗauki wuka duk gashin ya cire fa akhadha shafaratahu fa qata'a dummatahu ya je ya ɗauki wuƙarsa. Diya ya daddatse gashin ila uznaihi ya mai da su iya kunnuwansa suka daina kwanta masa a gadon baya wa rafa izarahu ila nisfi saqai kuma ya ɗaga mayafinsa zuwa daidai ƙwaurinsa imam bukhari ya ambaci wannan a cikin tarihul kabir quraim Allah ya kara masa yadda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man anfaqa nafaqa duk wanda ya kashe taro ko sisi man anan ismul mausuli ne waɗansu malaman su ce a man anan ismul sharti ne ko shara'i ne nafaka kuma na kira ce kaga na kira fi siyaqi sharti ta ummu duk inda na kira ta zo a cikin sharaɗi to tana nuna babba da ƙarami na wannan abin da aka ambata ta game kowanne irin nasa ko nau'insa da haka anan za ka ce man na nafaka duk wanda ya ciyar da taro ko sisi ko mun yawan kuɗi kuma ko mun ƙanƙanta su fi sabilillahi amma da sharaɗin yi dan Allah ko a tafarkin Allah dan taimakon addinin Allah shi yasa Dr. Abdulkadir Ifan yace mahma kanat sabiratan au kabira kudin koyaya suke da yawa ko yan kaɗan sharaɗin kawai ya zama a yi dan Allah kuma bisa ga tafarkin Allah kutiba lahu saba'u mi'ati za a ruɓanya masa wannan abin da ya kashe ninki ɗari bakwai daidai da faɗin Allah man zallabi yuqridu Allah qardan hasanan a lahu adha'afan Da daka duk kuɗin da ka kashe a wajen taimakon addinin Allah to ana baka garantin cewa za su ninninka har sau ɗari bakwai Allah maɗaukakin sarki zai ninninka maka lada har ninki sau ɗari bakwai shine lahu saba'u mi'ati dhi'f rawahu tirmidhi imamu tirmidhi ya fitar wa qala hadithun hasan kuma yace hadisi ne hasan imamu nawawi ya kawo wannan hadisin anan domin kalmar fi sabilillahi ta fi zuwa da ma'anar jihadi amma ba kadai jihadi ne fi sabilillahi ba to shi yasa imamu nawawi sai ya dauki wannan ma'anar sai ya kawo hadisin a babun jihadi amma kar ka ɗauka cewa sai kuɗin da aka kashe ne kaɗai a fagen jihadi Allah yake mai ninkawa a'a har ma wanda ba a fagen jihadi ba amma dai ya zama a cikin hidimar addinin Allah Sawa an buta ka siyo ka kawo masallaci tabarma ce tsintsiya ce duk wannan fi sabilillahi ne wani ɗalibin ilimi ne ya rasa kuɗin registration ka taimaka masa wannan ma fi sabilillahi ne an gane ko rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasan hadisi mai lamba ta 1351 wa an abi sa'id daga abi sa'id al sadi sa'd ibn malik ibn sinan ko radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ma min abdin ba wani bawan da ya sumu yauman da zai yi azumin wani ɗaya tak fi sabilillahi da niyyar dan Allah ba dan ya rage teɓa ba akwai waɗanda suke azumi yanzu saboda me rage teɓa ba za ka ce ba su da ladan azumi ba sun jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya to amma shi wannan ba teɓa ce ta dame shi ba Allah kawai ya kalla azuminsa wannan shi zai samu wannan falalar amma ba za ka ce wanda ya azumi don ya rage teba shi bai da lada ba yana da lada ko wanda ya azumi don ya ya yi manejin abincinsa har ya kai shi ƙarshen wata kila dan albashi ne shi ma ka fi sabilillahi ne amma tare da ni yawwa tare da dan tattali tattali kuma ba za ka ce wanda haka wanda ya tashi gidansa aka buga aka raya aka rasa abinci shi ma sai ya zarce da azumi fi sabilillahi ne amma dai yawwa amma wannan ana maganar wanda azuminsa ɗari bisa ɗari ba rashin abinci ba ne ba wai tattali ba ne ba niyyar rage teɓa ba ce fi sabilillahi don Allah kaɗai ya yi illa ba'ada Allah bi zalika al-yawma wajhahu 'anil nari na kharifa face sai Allah ya nisanta fuskarsa daga shiga wuta sakamakon wannan azumi na rana ɗaya ta tsawon shekara saba'in. mun faɗa me kalmar kharif kharif shine damuna damuna to larabawa sukan ce kharif damuna saba'in ana nufin shekara saba'in saboda duk damuna sau ɗaya ake yin ta a shekara kamar yadda sukan ce usbu ko juma'a juma'a ana nufin sati ɗaya saboda duk a sati ɗaya juma'a nawa muke da ita ɗaya to da haka in aka ce saba'a juma'a ko juma'at juma'o'i bakwai ana nufin sati bakwai haka ne aka ce saba'ina kharifa ana nufin shekara saba'in saba'ina saifan saba'ina shita'an da ana nufin shekara saba'in domin duk waɗannan yanayiyyukan sau ɗaya ake yin su a shekara a mafi yawan wajaje a duniya amma akwai wajajen da za ka tara a shekara ana musu damuna sau biyu to ba irin waɗannan ba waɗannan 'yan kaɗan ne amma mafi galibin yanayi na duniya a ƙasashe shekara ɗaya ake damuna to da haka wanzu Allah ya ce face sai Allah ya nisanta fuskarsa daga wuta tsawon shekara saba'in sakamakon azumin wuni ɗaya tak in dai dan Allah aka yi me mahallin shahin na kawo maganar azumi a babin jihadi saboda kila wani bai tafi jihadi ba to shin akwai wani aiki da yake mai gurbin jihadi in ni ban samu tafiya ba azumi domin wani mutum ya zo ya tambaya annabi mun karanta a baya ko cikin sahabbai ya ce gaya min abin da zan yi daidai da mai jihadi da annabi ya ce in ya tafi kai ka fara azumi kuma kai ta kiyamul laili kar ka yanke har ya dawo to shine kun yi daidai kaga ba za ka iya haka ba kenan yayi ma fintin kawo to amma dai tare da haka ga wanda yake da uzurin bai je jihadi ba shi ma yana gida akwai ibadar da zai iya yi har ma ya samu falala mai tarin yawa wai dan me mai jihadi ya tafi jihadi dan Allah ya nisanta shi daga wuta ya sa shi aljanna ko to kai ma gashi nan kana gida baka tafi jihadin ba kila kana da uzuri in kai azumi kai ma zaka samu falalar a nisanta ka daga wuta a saka aljanna faman zuhziha anin nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisanta shi daga wuta aka shigar da shi aljanna wannan shi ya samu babban rabo Allah samu cikin su da rahmarka to shine mai sharhi Dr. Abdul Qadir Irfan yace wa hada inna ma yakunu idza lam yahtaj ila al wannan ana magana ne in ba a halin yaki ba in mutum bai samu damar zuwa yaki ba to sai ya azumi nan ma hanya ce ta samun lada amma lokacin da mutum zai je yaki to nan kuma ba a san me azumi azumi in zaka je jihadi ka aje azumi in ba zaka je jihadi ba to sai kai ta azumi domin jihadi ana bukatar karfi mai azumi ko bai da me cikakken ƙarfi ko da akwai ƙarfin amma dai ba cikakke ba ba kamar in baya yin azumin ba muttafaqun alaihi imam al-bukhari da imam muslim suka fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba ta 1352 wa أبي أمامة رضي radiyallahu an, daga abi umamat al-bahili sudi ibn ajlan Allah ya kara masa yadda anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam kala yace man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumin wani ɗaya tak dan Allah ja'ala Allahu bainahu wa bainan nari khandaqa ubangiji zai sanya ganuwa tsakaninsa da wuta khandak shine katutan ramin da a gefensa kuma akwai tarin ƙasa abinda muke kira da ganuwa da Hausa ko fadala an gane ko da larabci sunansa khandaq to daka Allah zai sanya ganuwa makekiya tsakaninka da wuta in dai kai azumi na wuni ɗaya dan Allah tudun ganuwar da nisan da ke tsakanin ramin da tudun kama baina sama'i wal ardi kamar tsakanin sama da ƙasa ne mana ganuwa ce wacce ba zai yi a ƙetara ta ba ba zai yi a shallake ta ba kenan kai da wuta faufau ba yadda za a ka ketara ka shiga kuma ba yadda za a ita ta ketaro ta same ka kamar yadda wannan shine amfanin ganuwa na ciki ba zai iya fita ba na waje kuma ba zai iya shigowa ba sai dai ta kofa rawahu tirmidhi wa qala hadithun hasanun sahihun imamu tirmidhi ya rawaito wannan hadisi kuma yace hadisi ne hasanun sahih ma'ana dai wannan yana nuna mana falalar yin azumi da irin yadda azumi yake da tasiri wajen nisan ta mutum daga me shiga wuta shi yasa a wani hadisin abu umamat al-bahili yace na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltu al-janna nuna min wani aikin da in ina yin sa zan shiga aljanna au kama qala alaihi salatu wassalam sai annabi yace alayka bisawmi fa innahu la idlala ka je ka riki azumi bai da sa'a cikin ayyukan da ke saurin kai mutum aljanna da haka mu dage mu rinka yin azumi mu dage mu rinka yin azumi wani Allah madaukakin sarki ya bashi damar da zai yi azumin wani bai da damar yin to wanda yake da damar ya rinka yin wani bai da damar yin azumi amma akwai wata ibadar da ya fi shagaltuwa da ita abin nufi dai kada ka yadda a barka a baya in azumi Allah ya hore maka yawan yin sa to kai ta ka kyautata niyya in kai mai lalaci ne ta fuskar azumi baka hakuri sai ka ci to sai ka kama waɗansu ibadojin kuma daban abdullahi dan mas'ud baya azumi in dai kaga ibnu mas'ud yana azumi sai dai na farilla aka ce me yasa ka Ibn mas'ud ba ka azumi yace shagaltar da ni yake daga qur'ani da zaran na ji yunwa ni ba na iya tilawa to ni gwanda in ce in yi tilawa da haka ibnu mas'ud shi baya azumin nafila azumin da yake kadai na farilla ne nana aisha ta ce sau da dama ramadan yakan riske ni da ramuwar ramadanan ba kenan ya nuna aisha ba ta nafila aka ce to me yasa kike jinkiri ba kirama ba ta ce hidima ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana mace a gidan mijinta da ta yi azumi ma gwanda ta hidimta wa mai gida ki tai mai farfesu lada za ki samu amma fa in ya kawo abin farfesu ki tai masa kwalliya kina jan hankalinsa kina yin yadda za ki kwantar masa da hankali lada kike ta samu sai ki fi mai azumi lada shi yasa ma aka ce duk macen da ta yi imani da Allah da ranar lahira in dai azumin nafila ne to kar ta yi shi sai da izinin mai gida kenan mai gida haƙƙinsa ya fi azumin nafila a wajen matarsa ko to amma in azumin farilla ne to wannan kan wajibi ne akan ki da shi baki daya amma in na nafila ne to in yace a'a a'a abin shi ya fa azumin nafila din ladan da zaki samu cikin yiwa wa mai gidanki biyayya ya fi ladan da zaki samu cikin azumin litinin da alhamis da sauran azumin muka na ta muttafaqun alaihi imam ah, haka ne rawahu tirmizi wa qala hadithun hasanun sahih hadisi mai lamba ta 1353 wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda yake qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce man duk wanda ya mutu walam yaghzu bai taɓa yaƙi na taimakon addinin Allah ba walam yuhaddith bihi nafsahu kuma bai zantar da zuciyarsa kan cewa ta shirye yin yaƙi ba watan wata rana ma'ana bai kwanda shirin ta kwana ba mata ala shubatin min nifaq wannan zai mutu da ɗabi'ar munafurci a tare da shi an gane ko mana shi musulunci bai ce ai fitina ba bai ce ai yaƙi ba bai ce ai faɗa ba amma ya ce musulmi su kwana da shirin kare kansu saboda me saboda musulunci ya san su kafirai shirin suke yi ko ba daɗe ko ba jima an kai kai bacci su ba za su yi bacci ba to daka ba a ce ka faɗa musu ba amma ka kwanda shirin in sun faɗo za ka kare kanka ka kwanda shirin in ta kama hakan a gwabzar ba za ka gudu ba za a gwabza wannan alama ce ta imani da jarumta da dakewa da sadaukarwa man lam yabzu man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazwi mata ala shu'batin min nifaq ولم ne ba nafsuhu ba. Walam با ولم bihi, به kuma bai gaya wa zuciyarsa ta kwanda shirin yaki in ta kama ba mata ala shubatin min nifaq lalle zai mutu ko ya mutu a bisa ga wani bangare na munafurci Allah ya tsare mu rawahu muslim wannan hadisi imam muslim ya rawaito hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da da uku hamsin 1354 wa an jabirin radiyallahu anhu qal daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah ya kara masa yadda yake kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama fi ghazatin mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wani yaki faƙala sai ya ce inna bil madinati la rijalan lallai ku sani a cikin madina yanzu akwai waɗansu mutane ma sirtum ba wata tafiyar dare da za ku yi wala qata'tum wadiyan ba wani zaza ko kwari da za ku ƙetara illa kanu ma'akum face suna nan tare da ku tare da ku a tare da ku fata na gari tare da ku alada su ma suna can gida zaune amma suna fatan ina ma a ce suna tare da ku to wannan nufin da suke da shi kyakkyawa ya sa Allah kuma zai haɗa ku ku da su a cikin lada duk abin da Allah ya baku na lada su ma sai an ba su saboda kyakkyawan niyyarsu da kyakkyawan manufarsu to amma tare da ba sa tare da ku me yasa ba sa tare da ku sai annabi ya ce humul maradu rashin lafiya ne ya tsare su a gida kenan mara lafiya kaga ba zai fita jihadi ba ko di yadda ya kai da yunkuri da sanya fitan hana shi ma ake yi ba za a bar shi ya fita ba to amma wannan yunkurin da nufin da fatan zai sa kuma Allah ya ta shi lada me wannan yake nunawa ta yi kai ma watan wata rana hakan ta faru gare ka to za ka samu lada wanda shari'a take zargi wanda bai yi jihadi ba kuma bai da lada kuma zai gaba da fushin Allah shine wanda bai yin ba kuma baya fatan ya yin kuma bai kwanda shirin ya yin ba kuma da aka fita yin ma aka bar shi a gida shi murna yake kaga wannan munafukai kenan an gane ko allazina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu waɗanda suka ce da 'yan uwansu alhalin su sun yi zamansu a gida ai da sun bi mu sun zamansu a gida yadda muka zauna ba ku tilo. to sai Allah ya ce kul fadra'u an anfusikum al mauta in kuntum salihin to inda gaske ne kuma an mutuwa ta biyo ku gida ku hana kanku ku mutu inda gaske kuke yi zaman gida ke hana mutuwa قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجئهم وليبتليها الله ما في صدوركم وليمهز ma fi qulubikum kuma daman ba su shirya ba baki su kintsa ba ba su da fata ba su da nufin su je su yi jihadi tare da annabi shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa walau aradul khuruj la addu lahu udda da da gaskiyan suna da nufin su fita yakin ai da sun kintsa sun shirya amma walakin kariha Allahum bi'asahum sai dai Allah ma baya son fitar su domin su ma ba sa so da haka shi ma Allah baya son fitar su كره الله بأسهم فصبطهم وقيل قعدوا مع القائدين da aka sai aka kaddara musu zaman gida tare da mazauna gida ubangiji yace law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabguna yabgunakum alfitna tawfikum samma'una lahum law kharaju fikum da ma sun fita tare da ku ma zadukum illa qabalan ba abinda za su kara muku face sai karyewar gwiwa da sanyin jiki wala auda'u khilalakum alfitna kuma da sun kunna wuta fitina a tsakaninku su haifar da jayayya tsakanin sojojin da saɓani ta yadda za su yi faɗa da juna makiya su zo su gama da su cikin sauƙi domin matukar soja a filin daga yana faɗa da ɗan uwansa to ba za su yi nasara ba saboda ba zai taimake shi ba dole ne a samu cikakken haɗin kai da cikakken ƙauna da soyayya tsakanin sojoji a fagen daga kowa zai iya mutuwa dan dan uwansa to in suka haɗe suka dunkule irin haka in suka tunkari makiya sai su nasara shi yasa Allah yake ce wala tanaza'u tafshalu wa tadhhabu rihukum ahir a filin daga kar ku jayayya kar ku ja'in ja kada ana cikin yaƙi kuma sojoji su hau musu kwallon kafa wannan dan Real Madrid ne dan wannan dan Barcelona ne wannan dan shikenan sun lalace sun lalace domin wani zai fara jin haushin wani ba tare yake da ni ba ya saba min ya faɗi wata magana da ta fusata ni da haka ba zan ba shi gudunmawa ba wa ta zahaba rihukum duk karfin da kuke da shi zai tashi a tutar babu makiya cikin sauki za su zo su gama da ku wasbiru inna allaha ma as-sabirin ku yi hakuri da juna ku dage akan abin da aka fito yi na jihadi ku sani Allah yana tare da masu hakuri da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce habasahumul maradu uzurin rashin lafiya ya hana su fitowa don haka suna da nufin fitowa sun yi shiri sun yi kintsi amma addara ta cuta da rashin lafiya ta danne su don haka Allah zai ba su lada kamar yadda zai ba ku tare da cewa ba su yi tarayya da ku a aiki ba a zahiri amma suna tare da ku a zuciya to wannan shi yake nuna tarayya cikin niyyar alheri tana sa ka samu lada ko da Allah bai kaddara maka aikin ba an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya duk wanda aka wani abun alheri ko baya nan sai labari ya ishe masa sai ya ji daɗi yace ce madalla to da shi da wanda suka yi duk ɗaya za a ba su lada kuma ba daga na wanda aka yin za a taɓa ba shi ma daga taskar Allah za a ba shi to haka duk wanda aka yi wani aikin sharri baya nan sai aka ba shi labari yace ka ya ji daɗi ina ma ina nan to kamar ma kai kai ɗari bisa ɗari kaga wannan yana nuna mana niyyar mu ta rinka zamowa kyakkyawa a kowane lokaci domin ubangiji yana ba da lada ne gwargwadon niyya wa inna mali kullum ri'in manawa wa fi riwaya a wata ruwayar humul uzuru uzuri ne ya hana su fitowa wa fi riwaya a wata ruwayar illa sharikukum fil ajri face sai sun yi tarayya da ku a cikin lada rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito mai riwayati anas daga ruwayar anas wa rawahu muslim min riwayati jabir wal lafzu lahu imam muslim ya rawaito hadisin daga ruwayar jabir kuma wannan lafazin nasa ne hadisi mai lamba ta 1355 wa an abi musa radiyallahu an daga abi musa abdullahi ibn qais al-ash'ari anna arabi arabiyan wani mutumin ƙauye atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yazo wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama fa kala yace ya rasulullah ya manzon Allah ar-rajulu yuqatilu lil mutumin da ya yaƙi don ya samu ganima warrajulu yuqatilu liyuzkara mutumin da ya yaƙi don a faɗe shi warrajulu yuqatilu liyura makanuhu da mutumin da ya yaƙi don a ga da ƙarfinsa da gwagwanintarsa a watar waya ta bukari yuqatilu riya'an yayi yaƙi amma don mutane su faɗa su gani su ce yayi wa fi riwaya a wata ruwayar yuqatilu shaja'a mutumin da ya yaƙi saboda a gane cewa shi jarumi ne shi sadauci ne wa yuqatilu hamiya da mutumin da ya yaƙi hamiyatan dan kabilanci ko dan an fusata shi an gane ko malami ce wal hamiyatu hiya al umfatu wal ghiratu wal mahama an ashiratihi idan aka ce hamiya shine kausasawa da kishi da san ba da kariya ga dangi kaga shine yakin kabilanci kenan ko shine Allah ya ce izda alal ladina kafaru fi qulubihim haniyata haniyatal jahiliya tana yayin da kafirai suka kundige a zukatansu alhaniyata kabilanci haniyatal jahiliya irin kabilanci na maguzanci suka ji cewa za su yaƙi amma don su kare ƙabilar su don su kare garin don su kare dangin su ba wai don su taimaki addinin Allah ba shi yaƙin ƙabilanci illarsa shine zaka kashe musulmi dan uwanka domin tunda ƙabila kawai kake karewa kuma ya zama yaƙi na rashin manufa ƙabila kake karewa cikin wannan ƙabilar za a iya samun musulmi kai kuma ba ruwanka da shi tunda dai kai ba ɗan ƙabilar ka ne, ko cikin ƙabilar da kuke yaƙi za a iya samun musulmi kaga sai ka kashe musulmi dan ka ta kare kabila a lokacin da kuma za a iya samun a cikin taka kabilar kuma akwai kafuri, shi kuma sai ka kare shi to kaga wannan ya zama yaki na bankaura yaki na rashin manufa ba a san ma ina aka dosa ba a cikinsa wa fi riwaya a wata ruwayar shi dai wannan balaraban ƙauye yace da manzon Allah wa yuqatilu ghadaban da kuma mutumin da yake yaki saboda an fusata shi faman fi sabilillah duk cikin waɗannan waye ya dan Allah waye zai samu ladan duk da ake ta faɗa a baya na wanda ya yi jihadi dan Allah fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce man qatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda ya yaƙi dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya to wannan shi yayi fi sabilillah a wata ruwayar ta imamu abu dawud da imamun nasa'i hadisin abi umama ja a rajulun faƙala ya a ra'aita rajulan gaza yalta al-ajra wa zikira ma lahu ce ya ma'aikin Allah ba ni labari mutumin da ya yaƙi yana neman lada kuma yana neman shuhura a san shi a ga jarumtakarsa malahu me zai samu na ladan kala sai annabi ce lashe alahu bai da komai na lada da salasan wannan mai tambaya maimaita sau uku kullu zalika ya kulu la shay ala a duk lokacin da ya maimaita tambaya sai annabi ya ce la shay alahu bai da komai ثم قال رسول sallallahu alaihi الله sannan daga baya sai annabi ya ce inna Allah la yaqbalu min al-amali illa ma kana khalisan wa butughiya bihi wajhuhu Allah baya karba aiki kowanne ne sai wanda aka yi dan shi kuma aka nemi fuskarsa da shi subhanahu wa ta'ala hadisi muttafaqun alaihi Imamul bukhari da imam muslim suka rawaito shi Alimam imam ibn abi jamra yace zahaba al-muhaqqiquna ila annahu idza kana al-ba'ith al-awwal qasada ila kalimati llahi lam yadurruhu man dafa ilayhi idan mutum ya zama yakin sa a karan farko dan Allah ya fita yi to duk kuma abin da ya shigo daga baya ba zai cutar da shi ba abin nufi ya tafi yaƙi dan Allah sai kuma ya samu ganima sai ya ji daɗi to wannan ba zai cutar da ikhlasinsa ba ya tafi yaƙi dan Allah kuma yayi bajinta daga baya kuma aka zo ana ta yaba masa ya ji daɗi wannan ma ba zai cutar da shi ba saboda asali ba bajintar ya tafi nema ba daidai da hadisin Abu Zar al-Ghifari cikin sahih Muslim ya ce mu ya ma'aikin Allah sau da dama mukan ɓuya mu aiki dan Allah ba ma so a sani amma daga baya sai Allah ya bayyana a sani har a zo a ta yaban mu kuma zuciya ba ta da kashi sai mu ji daɗi sai annabi ya ce tilka ajilu bushral mu'min wannan ta baka lashe ne na ladan mumini aka fara san mai tun daga duniya da haka in kai aikin alheri Allah ya tona bayi suka sani suka yabe ka ka ji daɗi wannan ba zai cutar da ikhlasin ka ba illa shine ya zama dan yaban nasu ka tashi yin aikin tun a farko to wannan in Allah ya ga dama sai su yabe ka in bai ga dama ba yaban ma ba za ka samu ba ba uwa ba riba an yi uwar watsa haihuwa guzuma ɗa kwance uwa kwance hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da shida وعن عبد الله بن عمرو بن العاص دقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألا يكارى مسيدا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي ما من غازية أو سرية باب وأنسو ما يكا كورن دينر مهرا أنغانيكو raziya shine masu yaƙi amma wanda adadin su bai da yawa sariya kuma wani yanki na sojoji wanda suka fita kai hari wanda a cikin babu annabi sallallahu alaihi wasallam an gane ko tagzu wanda za su je su yi da namu su samo ganima wa taflamu kuma su dawo lafiya lau illa kanu qad ta'ajjalu fulusai ujurihim face sai sun samu biyu bisa ukun ladansu mana idan muka ɗauka ladan jihadi uku ne to wanda ya fita jihadi ya yi nasara kuma ya samu ganima ya dawo lafiya yanzu ya ci nawa biyu biyu a cikin uku ladan farko na nasarar da ya yi lada na biyu ganimar da ya samu yanzu saura lada na nawa cikon na uku shine sai an je lahira Allah zai cika masa da haka manzo Allah ya duk wanda ya fita yaƙi ya je yayi yaƙin kuma ya samo ganima to yanzu ya ci bibisa bisa ukun ladansa nasara lada ɗaya ganima lada na biyu shine illa qad kanu ko illa kanu qad ta'ajjalu fulusai ujurihim alqadi iyal yake cewa alma'ana anna man ghazal kuffara faraja saliman ganiman faqad ta'ajjala fastawfa fulusai ajrihi wa huma as-salamatu wal ganimatu fin duniya. وبقي له ثلث الأجر يناله في الآخرة بسبب ما قصد بغزوه محاربة أعداء الله yace abin da hadisi yake nufi anna man gazal kufar duk wanda ya yaki kafirai faraja ya dawo gida saliman lafiyarsa kalau ganiman kuma ya samo ganima faqad ta'ajjala wani haƙiƙa ya samu gaggawar ko ya samu a nan kusa kusa fastawfa sulusai ajrihi ya danki bi bisa ukun ladansa me bi bisa ukun sai ce wa huma as-salamatu wal ganima shine dawowa da ya lami lafiya da kuma ganimar da ya samo fi duniya a nan gidan duniya wa baqiya lahu thuluthu ajrihi ko thuluthul ajri yanzu abin da ya rage masa ɗaya bisa ukun ladan yanaluhu fil akhirah wanda sai an je lahira zai samu bi sababi qasdi bi sababi ma qasada bi ghazwihi muharabata muharabata ada'illah sakamakon abin da ya nufa da yakin sa wanda shine ya karmakiyan Allah subhanahu wataala wa ma min ghaziyatin haka nan babu wani yanki na sojoji aw sariyatin ko mahara tukhfiqu wa tusab tukhfiqu da za su karye wa tusab a cin musu al-ikhfaq a larabci shine rashin samun nasara cikin duk abin da ka sa gaba duk abin da mutum ya sa a gaba bai samu nasara ba to sai a ce akfaqa akfaqa ma'ana tsarinsa ya karye tsarinsa ya rushe bai yi nasara ba shine Dr. abdulkadir Qadir ya ce kala ahlul luga malaman luga suka ce al ikhfaqu ay yaghzuwa fal ay yaghzu fala yaghnimu yaghnamu shay'an shine mutane su yaki amma ba samu ganima komai ba wa kadhalika kullu talibi hajatin lam tahsul faqad akhfaqa haka dukkan wani mai wata bukata da bai cimmata ba to a larabci akan ce da shi akhfaqa haka nan wa tusab kuma an cin mai shine bi juruhin aw bi qatlin an raunata shi ko ma ta kai ga an kashe shi to idan mutum ya gamu da wannan kuma ta fuska ta biyu illa tammalahum ujuruhum dan sa ɗari bisa ɗari zai samu a lahira nan a duniya bai taba komai ba cikakken akawun ɗinsa na lahira zai je ɗebe a can amma wanda ya ci nasara ya samu ganima to ya shi ya ɗebi wani abu daga cikin akawun ɗin sauran ne in ya je can kuma zai ƙarasa ma'ana dai shi a yaƙi in dai na musulunci ne babu asara sawa'an an kashe ka nasara kai kai ka kashe nasara kai ka dawo lafiya nasara kai ka samu ganima nasara kai ka dawo lafiya babu ganima nasara kai shine mai ta tabuka yace su kar mu musallada mu kar su musallada mu je aljanna ba gami da hisabi ko ka kashe ka samu lada an kashe kama ka samu lada an gane ko shine Allah ya ce wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib kazo ne fihi ajran abima duk wanda ya yaki inda dan Allah ne fayuqtal ko a kashe shi aw yaghlib ko ya nasara kazo ne fihi ajran abima mu dai zamu bashi lada mai girma kowanne ta faru imma nasr wa imma ash-shahada qul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnayn eh musulmi suke cewa da kafirai shin yun akwai wani dako da kuke mana ne mu kowanne kuka yi mana daidai ne ihdal husnayni ne ɗayan kyawawa guda biyu alhusna al-ula ash-shahada alhusna thaniya an-nasr ko ku kashe mu mun yi shahada ko mu yi nasara akan ku mun yi nasara mun samu galaba addini ya ɗaukaka wa nahnu natarabbasu bikum ay yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi aidina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun wa nahnu mu kuwa na tarabbas bikum muna dako ne gare ku ay yusibakum Allah bi azabin min indihi Allah ya danke ku da wata azaba daga wajensa au bi aidina ko ta hannunmu da aka fi tarabbasu a dai ci gaba da dako a juru zuwa rafi wata ran za a fasa tulu inna ma'akum mutarabbisuna mu ma masu dakon ne da a yakin musulunci babu asara kowanne ya same ka nasara ce rawahu muslim imam muslim ya rawaiti wannan hadisi imam al-qadi yake cewa wal ma'ana man gaza fi nafsihi fa qutila aw juriha wa lam yusadif ghanima fa ajruhu baqin bi kamalihi lam yastawfi minhu shay'a abin nufi duk wanda ya yi yaki shi a karan kansa aka kashe shi ko aka mai rauni bai samu kuma ganima ba to dai ladansa yana nan wanzazze cike bai karɓi ko bai taba komai daga cikinsa ba fa yuwaffaru alaihi bi tamamihi fil akhirah alahira za a bashi shi cikakke ba tare da an rage masa komai ba hadisi mai lamba ta dubu وعن da أمامة رضي الله عنه daga dai abi umamata sudi ibn ajlan Allah ya kara masa yadda anna rajulan qala ya rasulullah wani mutum yazo yace ya ma'aikin Allah i'izalli fi siyaha yi mun izini in tafi yawon shakatawa da buɗe ido wannan shine asalin kalmar siyaha an gane ko as bil kasri kalmar siyaha in aka yi wasinin ta kasra shine az-zahabu fil ardi ko az-zihabu fil ardi lil ibadati wat tarahhub shine tafiya a ban kasa dan mutum yayi ibada ko dan ya je ga abubuwan da za su sa masa tsoron Allah da sanin girman sa haka zafin lisan haka yazo a cikin lisanul arab وقيل أو نقول كما أكتي السياحة مطلق الذهاب في الأرض سواء كان للإبادة أو غيرها أو نقول إنما لبلغ أكتي كوي سياحة شين ياو الدنيا سواء دن إبادة كو دن بود إدو كو النكي سنن سياحة قال ابن الأطير ابن الأطير يفدأ تكن الغريب تكن غريب الحديث yace wa asluhu min as asalin kalmar siyaha daga kalmar saihu ne wa huwa al-ma'u jari al-munbasitu ala wajhi al-ard shine ruwa da yake gudana a kwance akan ƙasa to wannan shi ake kira da me as-saihu as-saihu an gane ko to da ka ibn al-asir yace wannan shine asalin kalmar as-siyaha to mu dauka da dukkan ma'anonin da malaman lugha suka fassara ta asalin saihu ko asiyahatu daga saihu ne shine ruwa mai tafiya a ban ƙasa to sannan yawon bude ido ma siyaha ne yawon ibada ma siyaha ne to amma ba wai ana nufin shi wannan sahabin yana nufin annabi ya bashi iko ya tafi yawon ibada ba ina yake tafiya yawon ibada shi a lokacin da ya faɗi wannan kila a makka yake ko a madina to kaga makka ko da madina duk inda zaka tafi yawon ibada ai can zaka tafi dan kada wani ya ce mana to ai sahabbai suna neman izinin yawon ibada da haka shi ma ya tafi kaza ya tafi kaza ya tafi kaza annabi ya ce la tashuddu rihala illa ila salasati masajid kada ku niki garin tafiya sai zuwa ga ɗayan masallatai guda uku in dai da sunan addini ne ko ibada masjidul aqsa wa masjidul haram wa masjidi hada ko dai masallacin aqsa shine kudus ko masallacin harami shine makka ka'aba ko kuma masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai wajen da zaka yanki tikiti ka tafi da sunan ibada kuma ka samu lada amma duk inda ba nan ba ka yanki tikiti ka tafi ka sha rana ka sha wuya ne aikin banza kai ka shiga cikin wujuhun yau mai irin kashi a amiratun nasiba man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa rad da ka za a maido ma da kayanka to da dai shi wannan bawan Allah ya zo ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam fi siyaha ba ni izini in tafi yawon shakatawa ko yawo da nufin ibada فقال النبي صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi inna siyahata ummati aljihadu fi sabilillahi ta'ala ni yawon yawon ibada da al'umma ta za ta yi ta samu lada shine in ta fita jihadi a yawon jihadi duk ƙasar da ka taka duk inda ka taka ka tafi lada ake baka in dai da sunan jihadi ne an gane ko to amma in ba da sunan jihadi ba ka taka ka tafi wani waje a baka lada to sai dai in masallaci ne duk taku ɗaya a ɗaga ladanka duk taku ɗaya a kan kare maka zunubi sai dai in makka ne ko hajji ko umra ko madina ziyara ko kudus ziyara to wannan duk akwai lada an gane ko sai kuma sauran ayyukan ibadar da shari'a ta ce a yi su wannan ma in ana yin su ana samun lada kamar duba mara lafiya duk mai duba mara lafiya tattakinsa har ya je ya dawo duk lada yake samu in ma ya mutu ya mutu a cikin gidan aljanna aidul maridi fi makrafatil janna hatta yarji haka nan ɗalibin da ya ɗauki jakarsa ya tafi neman ilimi sawa'an na addini ko na rayuwa da niyyar zai bauta wa Allah da wannan ilimin da niyyar ya koyi sana'ar da zai samu abincin da zai rufe asirin kansa da iyalansa ya bauta wa Allah ذاك man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman سهل الله lahu bihi tariqan ila aljanna Kama in ba wannan ba kawai ka kwashi yawo ka tafi can ri ka tafi can ba maza ba mata duk an cakuɗa ko ba haka ba an yi nufin iri ɗaya ba sallah ba salati a yi wuni guda ba sallah ana kiɗa ana rawa wani irin addini ne ko ranar sallah ɗauke ta ake ne kaga dai ba wata rana da Allah ya ce rana kaza mun ɗauke muku sallah ko ku cashe ko raƙashe ko idin babbar sallah da ƙaramar sallah kamma a fara sha'anin komai sallah ake farawa sallah ake fara amma kai kuma sallah ce ba za ka yi ba a rana kaza ga watan kaza duk in ya kewaye kuma na shekara a tumurmusa a yi kiɗa a yi rawa a ƙuntata wa mutane a yi kaza a yi kaza kuma 'yan siyasa sun zo suna ɗaurewa ƙarya gindi shi yasa ba za a taɓa daina ba duk wannan wa'azin da muke yi mun tabbatar da cewa wannan shigantaka ba za a daina ta ba mun san me yasa saboda 'yan siyasa suke ɗaure gindi suna ba da gudunmawa a yi kuma su yanzu waɗannan masu yin wannan in suka daina suna fitowa ne don motsa jam'iyya a gane suna da yawa to in suka daina wace jam'iyya za su shiga in suka shiga kuma ba za a gansu ba bacewa za su yi kaga da haka ba za a taba daina irin wannan shigantaka ba sai dai a yi addu'a a yi wa'azi mai rabon shiriwa sai ya shiryu ba wai dan ba su san kuskure suke ba fa sun sani wa jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa wallahi sun san abin da suke cewa ba daidai bane ba bai dace da addini ba kwata kwata wannan wasan wasan kwaikwayo ma mai tsafta wannan bai dace da shi ba da aka shegantaka ce da holewa da morewa da holewa da morewa Allah ya samu gani da aka manzo Allah ce ni yawo da sunan ibada na al'umma ta shine su fita jihadi rawahu abu daud bi isnadin jayyid Imam abu daud ya rawaito wannan hadisi da sanadi mai kyau hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da takwas وعن عبد الله بن عمرو بن العاص دقى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ألا يكارى مسيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم دقى النبي صلى الله عليه وسلم قال يتي قفلة كغزوة dawowa daga wajen jihadi shi ma ladansa kamar na tafiya ne kalmar kafala daga alkufulu ne alkufulu huwa ruju'u dawowa daga dukkanin tafiya akan ce da ita alquful kamar yadda tafiyar ma wani lokaci akan ce da shi alquful amma dai asali kalmar quful bi ma'ana ruju shi yasa matafiyan akan ce da su kafila kafila kafila bi ma'ana matafiya tafiya ko dawowa to da ka annabi ce kafala ka gazuwa dawowa daga yaƙi kamar tafiya ne ta fuskar lada ladan da kake samu na tafiyar shi kake samu kuma in kana dawowa da haka wannan da yana nuna a tafiyar jihadi babu asara tafiyar lada dawowar lada nasara lada shahada lada ganima lada a dawo a rara ko kama lada kuma karara kama ka samu lada imam nawawi yace al-qafalatu ar-ruju'u rawahu abu daud bi isnadin jayyid al-qafalatu ar-ruju' al shine ar-ruju' wal muradu ar-ruju'u min al-ghazwi ba'da faraghihi abin nufi dawowa daga yaƙi bayan an ida bayan an gama wa ma'anahu abin nufi dai annahu yusabu fi ruju'ihi ba'da faradihi min al-ghazwi ana sakan kawa wanda ya gama jihadi zai dawo gida lada irin yadda aka sakan ka masa a lokacin da yake tafiya hadisi mai lamba ta dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da tara wa an sa'ib yazid daga sa'ib dan yazid radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda ya ce lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam min ghazwati tabuk yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya dawo daga yakin tabuka ba a yi yakin ba ana ce da shi yaƙi saboda an fita da niyyar yaƙi amma ba a yi yaƙin ba kuma manzo Allah ya fita ne a watan Rajab an gane ko a shekara ta tara bayan hijira kafin ya je hajjatul wada'i ya je tabuka ya dawo wannan babu saɓani a tsakanin malamai shi ko tabuka waje ne sananne malamai suka ce yana nan tsakanin madina da damashka damashka ita ce siriya in ka taho daga madina za ka tafi siriya sham to za ka tarar da tabuka a hanya kuma tafiyar in ka iso tabuka to ka ci rabin zuwa sham daga madina da haka ita kalmar tabuk ɗin sunan wajen da aka nufa ne babban birni ne har yanzu kuma da haka ake kiransa yana nan a cikin ƙasar saudi arabia to lokacin da annabi ya je ya dawo talakahun nasu sai mutane suka fito taransa wannan ya nuna in mutum ya je jihadi ya dawo sojoji suka je yaƙi suka dawo ana ne ana taransu a musulunci yin hakan sunna ne da mata da maza da kowa su fito taransu manzala duk lokacin da ya jihadi ko ya fita yaƙi daga madina in ya dawo sai an fito an tare shi mata su fito maza su fito yara su fito wani lokaci har ai waka ai murna ta sojoji sun dawo lafiya shi yasa wata rana manzo Allah ya dawo daga yaƙi wata mata kan annabi ya iso duk lokacin da mutane suka ganta sai sun mata mummunan albishir mai bakanta rai su ce an kashe mijinki an kashe ɗanki an kashe babanki duk bayan ta ji wannan sai ta ce ma za ku ila bi rasulillah to na ji shi kuma annabi fa sai a ce bi khair annabi kan yana nan lafiya idan waɗannan suka wuce wasu ma suka zo suna ganin ta sai su gaya mata haka an kashe mijinki an kashe ɗanki an kashe babanki sai ta ce ma za ku ila bi rasulillah to shi kuma annabi me ya same shi sai a ce mata lafiya lau ita duk hankalinta ya fi tashi ta ga annabi ya dawo lafiya yanzu wannan masoyiya ce ko ba masoyi ba ce to yaushe take maulidinta na soyayya bayan wata ne ko kafin wata ko rakiyar wata ko taron wata amma dai mun yadda ya ce ko? ashe kenan masoyi zai iya zama wa masoyi ba tare da yayi ba to mu irin wannan soyayya muke so ana nan ana nan sai ga annabi ya zo ta taho da gudu ta ce ya rasulallah kullu musibatin dunaka khair ya ma'aikin Allah duk musibar da ba kai ta shafa ba da sauki mutuwar uba da sauki in ba annabi bane mutuwar uwa da sauki mutuwar ‘ya'ya duk da sauƙi amma mutuwar annabi ita ce tashin hankali Ya yasa malamai suka ce in aka tambaye ka wata musiba ce ta fi kowace musiba a duniya sai ka ce rashin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai ba su taɓa ganin bala'i da tashin hankali da shiga gigita wanda suka fita daga hankalinsu ba sai ranar da aka ce musu annabi ya bar duniya sallallahu alaihi wasallam kaga wata hikimar Allah ka kaga zuwansa an tabbatar da alheri ne ɗari bisa ɗari amma zuwansa ba kowa ya sani ba da yawan sahabban da suka yi bakin cikin mutuwarsa ba su san ma an haife shi ba ballantana su yi bikin me haihuwar ballantana su yi bikin haihuwar ko daga baya da suka san tarihin rana kaza ne da wata kaza kaza aka amma ba su riƙi ranar biki ba wata rana ta fi gigita su suka haɗu a kanta baki ɗaya ita ce ranar mutuwa ita kuma ba su rike ta ranar bakin ciki ba da in ta maimaita a bakin ciki amma dai sun shiga tashin hankali da bala'i shi yasa malamai suka ce duk lokacin da wata musiba ta same ka to farkon abin da zaka tuna ka tuna rashin annabi ya fi maka kowace musiba sai ka ji taka tai maka sauki wannan shine abin da sahabbai suke yi idan musiba ta maka musiba to tuno rashin annabi akwai abin da zaka rasa a duniya a matsayin ka na mai imani ya gigita kai tayar ma da hankali ya zame maka asara sama da rashin manzo Allah babu abin da zai nuna maka haka duk wannan rigimar da ake da sunan addini da yana nan yau da ba za a yi ta ba ma kwata kwata da tuni gaddama ta rabu shi yasa yace ni ni ne amincin ku in ina nan ba ku da matsala ko dujal da ake gaya muku da sa da kaza in ina nan ku sha kurumin ku zan muku maganin sa amma in bana nan to Allah shine wakili na a cikin ku kuma kowa ya ta kansa kaga ku ai an shiga bala'in aka ce kowa ya ta kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ni ne amincin sahabbaina da na bar duniya to duk abin da aka kaddara wa sahabbaina mummuna zai same su yaƙe yaƙen da ya faru a cikin sahabbai da kaza da kaza da annabi yana nan ba za su yi ba ba za su yi ba to su kuma sahabban su su ne amincin al'umar in dai an sahabbai suna nan a duniya to ba wanda ya isa ya wata shegantaka yanzu a zamanin Umar ka yadda kai wani maulidi ka isa ma billahi lazi baka isa ba jikinka ya gaya ma wallahi ba za ka yi ba jikinka sai ya gaya maka Umar Umar Umar da a watan Rajab yake kewayawa daba daba ta samari da abinci ya aje musu ya ce bismillah duk wanda ya ga yaki ci ma'ana kana azumin Rajab daman da kwajirinsa sai maka lilis kuma dole ka ci da haka ya lalata maganar azumin rajab wanda aka gado shi tun daga larabawan jahiliya suna girmama shi tun lokacin maguzanci kamar hawa dalani da gauran dutsa a yau da wasu suke da sunan addini jahiliya ce maguzanci ne da hausawan kano su dabbin rana irin ta wannan in ta kewayo suna hawa dala su bauta wa tsumburbura barbushe ya ja su duk mun karanta wannan a cikin tarihin Kano da maguzancin da ake da kuma a yau mutane suke sake maimaitawa in ka ce musu maguzawa kuma ku yi faɗa to menene maguzanci in ba wannan ba wani daga cikin sahabbai yazo yace ya ma'aikin Allah kai mun izini zan je waje kaza sai annabi ce, a wajen akwai wani biki na maguzanci da ake ada a lokacin jahiliya in akwai karkaje saboda karka tuna wa mutane maguzanci a baya amma in babu je ka to amma wajen da mutane suke yin bautar shedanu bautar aljanu bautar rana rana rana fito fito in baki eh, jini shar-shar, in yi kaza in yi kaza duk irin wannan waƙoƙin fa suke a wajen su yanka dabbobi ranar ta fito su yi mata sujada su yi mata yanka a yau mutane suke koma suke hawa irin wannan wajen abin da muke tausaya muku da shi ka hau gauran dutse ko dala ka silmiyo ka faɗo ka karya wuya in ka je ka ce Allah ka tafi a ne ka ce wa Allah ka tafi amin na hau da wa yake ka hau wa ka hau na hau goron dutse ka hau mai aure ma wa yake ka hau haka ai dabbanci ne mutane ne ba su san kimar rayuwarsu ba da lokacinsu da a kowane lokaci shi Allah zai iya kama ka yanzu nan zai iya yiwa saura awa ɗaya ka mutu ka tafi ka hau goron dutse kuma a can mala'ika ya karo da kai shi kuma ba zai kyale ka ba ruwansa ba tunanin wai ya jira ka ka sauko wallahi bugo ka zai ka sauko ba ruwansa wallahi la asuna Allah ma amarahum sai na ma yumarun mala'ikan mutuwa bai san wani abu sunansa tausayi ba shi ba a halice shi da shi ba shi yasa uwa tana naƙuda sai ya kashe ɗanta baya kallon wahalar da ta sha ɗan ya taho gawa Da yana tsakiyar zai fito daga cikin mahaifiyarsa ya ɗauke ranta baya tunanin cewa in faɗan bai fito ba shi ma zai mutu saboda shi umarni aka ba shi ba ruwansa do ne before complain obey ke before complain nan ita ce ka'ida ta aikinsa to a irin haka kake wa kanka ganganci kuma baka san shi ba baka san ina za ku haɗu ba ka ganin sa kuma neman ka yake wuyarta kawai a ce ya gama da kai ya ci kanka aiki ya ƙare to mutane ba sa kallon irin wannan hadarin kuma wannan fa shine kololuwar jarin rayuwar a ne ka mutu shi yasa Allah ya ce ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna ku kiyayi mutuwa ta zo muku ba ku musulmai kun yi asarar duk shekarun da aka ba ku a rayuwa duk abin da kuka gina kun tashi a tutar babu haka kullun ka rinka taka tsantsan baka san a wani lokaci mutuwa za ta zo ba a kowane lokaci kuma za ta iya zuwa ta zo ma kana sharholiyarka ta zo ma kana shakatawa ta zo ma kana sallah ta zo ma ka sani alhalin ma ba ta zuwa sai baka sani ba la ta'tikum illa bagata ba za ta zo muku ba sai baku shirya ba haka ko da yaushe ku zama a cikin shiri haka akwai ganganci akwai sabatta juyeta akwai rashin tunani da rashin hangen nesa da tara'ara da ka na irin waɗannan ayyuka na ganganci da mutane suke maimaita su duk shekara ayyuka ne na saban ubangiji ayyuka ne na maguzanci ayyuka ne na bai dace ba bai dace ba kwata-kwata ga duk wanda ya karanta addinin musulunci ya fahimci manufofin Allah da manufofin manzo Allah ya san ba dan komai aka saukar da shari'a ba sai dan ai maganin waɗannan abubuwa bautar wani ya zama bauta ta taƙaita ga Allah subhanahu wataala duk wani abu da wani ya haifar da sunan ibada kake yi ba Allah ba bauta masa kake yi kana tsammanin sai ya zauna kai masa sujada shine ka bauta masa ba haka bane ba ba haka bane ba Allah ya sa mu gane Allah ta shirya al'umman mu Allah ta nuna mana gaskiya ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ka ba mu ikon nisan tatta to da ka dai mutane sun fito sun tara annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya dawo daga yakin tabuka sa'ib ibn zaid ibn yazid yake cewa falaqituhu ma'asibiyani ala saniyatil wada' ni da yara muka tarri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan saniyatul wada saniya shine ko dai tudu ko kwari wasu sun fassara saniya da cewa hanya ta kan tudu wasu sun fassara da cewa at-tariqu bainal jabalain hanyar da take tsakanin duwatsu to kowanne daga cikin wannan ana kiransa da suna saniya da haka sa'ib ibn yazid yake cewa ni ma ina daga cikin waɗanda suka je suka taro annabi tare da sauran yara a wata ruwaya yace wa ana gulamu fa kharajtu ma'an nasi wa ana gulam na fita tare da mutane ni ma a lokacin ina yaro karami mana annabi har yabar duniya sa'ib dan yazid yaro ne karami bai wuce a kira shi da yaro ba bai balaga ba rawahu abu dawud bi isnadin sahihin bi hadha lafzi imam abu dawud ya rawaito hadisin da sanadi ingantacce da wannan lafazi wa rawal bukhari ko wa rawahu al bukhari imam al bukhari ya rawaito hadisin qala sa'ib dan yazid yace zahabna نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع من تفي mun taro manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yara kanana a daidai saniyatul wada saniyatul wada hanya ce wacce take daura da makka in ka fito daga madina ba bangaren tabuka take ba shi yasa aka samu ƙarin juna ilimi tsakanin malamai ibn qayyim yace ya za a yi a ce an taro annabi da lokacin da ya dawo daga tabuka ta saniyatul wada alhalin saniyatul wada kudu take hannun riga suke da hanyar tabuka da saniyatul tulada kamar kai ne ka ce ka je taro mutum ya taho daga zaria sai ka ce amma a buci ya za a ce wanda ya taho daga zaria an taro shi ta buci sai dai a taro shi ta ina kura ko turomawa ko kwanar waki ko to amma ibn al-qayyim al-jawziya ibn hajar kai al-asqalani ibn al-qayyim ya faɗi wacce magana ta farko ibn hajar al-asqalani ya ce me abin mamaki a ciki da aka ce an taro annabi lokacin da ya dawo daga tabuka ta yusha tale-tale yayo wanda ya taho daga Zariya zai shigo kano ai zai iya ɓallewa ya shiga ta ina ya shiga ta kiru ta bebeji har ya ceta ya dawo kuma ya shigo kano ta can domin daman tafiya ce ta yaƙi ita tafiya ta yaƙi ba a yin ta ɗodar abu titi in kaga sojoji sun kama hanya inda za su tafi yaƙi ɗodar ta titi to akwai matsala akwai matsala sai dai in sun sa an yi bincike an tabbatar musu da hanya ba matsala amma in dai ana tsoron hanya akwai matsala to ba abin ta dodar musamman in tafiya ce ta yaki sai dai a ɓadda sawo a sauka ma daga titi a yanki daji domin shi tunanin tunaninsa hanya za a biyo sai je ɗan tarko a can to da ka galibin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam daman yakan yi ba saja da ka ibn hajar yake cewa maganar ibn al-qayyim cewa wannan ba zai yiwu ba zai yiwu mutumin da zai taho ta Zariya kuma a ga ya kullo ta katsina rot wannan menene ba saja ne ɓad da sawu ne to da dai yin hadisi ne ingantacce yana cikin sahih bukhari kuma saniyatul wada hanya ce da ake shigowa madina in an taho daga makka an gane ko suna hannun riga da hanyar tafiya ta buka domin makka tana kudancin madina an gane ko ita kuma tabuka tana arewacin madina ne to da haka annabi sallallahu alaihi wasallam sha tale tale wayo. abin da da wannan hadisi yake nuna mana shine halaccin in matafi ya dawo a je a taro shi musamman kuma tafiya ta yaƙi domin wannan duk tafiyar ta yaƙi ce shi yasa ma waɗansu malaman suka ce dala albadaru alaina min saniyatil wada'i a yaƙin tabuka akai ba a hijira aka yi ta ba ibn al ya tafi akan haka yace wannan wakar a yaƙin tabuka da annabi ya dawo aka yi ta ba wai a lokacin da ya yi hijira ba wallahu ta'ala a'la wa a'lam assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da farko kamar yadda aka sani muna asusun siyan kyamara ko waya babba wacce za ta rinka isar da sako na karatu da ake yi live ta hanyar facebook da waɗanda suke jihohi na nesa da sauransu a makon da ya gabata mun yi asusun mu na naira hamsin hamsin cikin taimakon allah mun samu dubu arba'in da tara da ɗari ɗaya da arba'in daga baya akwai waɗansu bayan allah da suka kawo taimakonsu akwai wani alhaji ashiru da ya ba da dubu hudu dama akwai alhaji ismail da ya ba da dubu biyar tun satin farko da aka fara shi da nasa a cikin wancan lissafin allah ya saka musu da alheri sannan akwai waɗansu mutum su uku su ma sun ba da dubu ɗaya da ɗari biyu allah ya saka musu da alheri akwai wata baiwa allah hajiya fatima ta ba da dubu biyu ita ma allah ya saka musu da alheri akwai wani bawan Allah da ya tashi ya miko dubu ɗaya lokacin na miƙa ta ga masu tarawa shi ban san sunansa ba shi ma dai Allah ya saka masa alheri akwai wani mutumin mubi adamawa da ya mun waya ya turo min da kati na naira ɗari biyar a waya ta ya ce in bayar da ɗari biyar ɗin nan a sa a ku ga bayar Allah ya saka masa da alheri da haka dai duk da haka yanzu lissafi ya nuna muna da dubu hamsin da shida da ɗari takwas da arba'in za mu sake ci gaba da neman asusun mu da taimakon mu saboda har yanzu muna bukatar wajen dubu ɗari da wani abu kuma kamar yadda shawarar yan uwa take nunawa mu yi sabu zarce akwai abin da muke bukata na sanya majigi a waje saboda yan uwa wanda wannan zai da ƙarawa darasin armashi da sauransu ga waɗanda suke waje wanda shi ma mun ce a ciki to mana yanzu ake gaya mun cewa hawa hawa ne akwai wanda ake haskawa a bango akwai wanda ake amfani da tsalle amma dai ba a kawo mana lissafin ba za mu ci gaba da asusun mu na naira hamsin hamsin har sai bukatar mu ta ba za mu tilasta wa kowa ba amma dai muna kwaɗaitarwa ga dukkanin yan uwa da fatan Allah madaukakin sarki ya bada ikon taimakawa Allah madaukakin sarki ya mai da ninkin ba ninkin abin da ake bayarwa da ka gashi gabanin in tafi kai tsaye zuwa ga amsa tambayoyi akwai tambihi guda biyu da zan yi dangane da ni kaina tambihi na farko in ba a manta ba ina jin dawowar mu hutun wannan karatun daga karamar sallah na canja wata fatawa da na yi kan halaccin zama a kan kabari ni na san na yi wannan bayani kuma abu guda biyu na faɗa amma a ina jin sati ɗaya ko biyu da suka wuce na ji karatun gidan rediyo sun sa ban san ba ko sun sa wanda muka yi gyaran a cikinsa in ba su sa ba to dai muna daɗa nanatawa cewa wannan fatawa ce mun sauka daga kanta saboda hadisai da suka nuna saɓanin haka alkamalu lillah cika ta Allah ce a duk lokacin da muka yi ba daidai ba a shirye muke mu karɓi gyara ko mu in Allah ya faɗakar da mu da kanmu mu zo mu yi wa kanmu da kanmu gyara ko kuma in Allah ya faɗakar da wani ya haska mana wancan wasu yan uwa suka haska min tun ina naija a cikin watan azumi lokacin da nake karatun tafsiri a can wani dan uwa daga ko sabuwar gandu ko ɗorayi na dai manta sunansa saboda sabogin jama'a da yawa amma dai na tabbatar da yayi min wannan faɗakarwa Allah ya saka masa da alheri to da haka ga wanda suka ji karatun a kwanakin nan to su san cewa wancan karatu tsohon karatu ne kuma mun tashi daga kansa abu na biyu a satin nan na yi lacca a dakata ko abin nan rimin keɓe a majalisun malam dokoki margaye allah ji kansa da rahama lacca ce akan abin da ya shafi mu'amala a cikin abin da nake iya tuna na faɗa na dalilai da nake kawowa ayoyi ko hadisai na kawo maganar addinu al-mu'amala kuma na ce hadisi ne to wannan ma bincike ya sa tun da na faɗa abin zuciyata ba ta kwanta ba na koma na sake bi na tabbatar da cewa ba hadisi ba ne ba addinu almu'amala kamar karin magana ne larabawa suke faɗa asali yakan ɗauki hankalin masu karatu domin ya yi kama da faɗin annabi addinu an nasiha da aka shi muhammad dinar albani a muƙaddimarsa ta silsilatul ahadisi da'ifa ya ce wannan shine abin da yasa da yawa daga cikin mutane sukan yi sakaci su ce wannan maganar hadisi ce ya ce alhalin ba hadisi ba ce ko maudu'i ma ba da asali kawai kamar karin magana ce saboda ta yi kama da faɗin annabi addinu an nasiha amma addinu al-mu'amala wannan ba hadisi ba ne su daka haka wannan shine tambihi guda biyu da nake da su allah maɗaukin sarki ya samu dace akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko ya ce ban daɗe da yin aure ba Allah ya jarabce ni da karayar arziki mahaifina na da abin da zai tallafa min amma ya hana ni na ba shi jinginar wani gida nawa don yaban dan abin da zan jajari amma ya ki na ce zan sayar ya ce bai yadda ba malam idan na sayar ba da saninsa ba na saba wa Allah dan wallahi ina cikin wani hali in kana cikin wani hali wanda halin ya kai ga ci da sha da sauke haƙƙin iyali ta fuskar tattalin arziki zai gagare ka kuma ba za ka samu wanda zai baka bashi ba to nan in ka siyar ko da mahaifinka bai sani ba ba kai laifi ba amma in dai baka ba za ka rasa ci ba ka rasa sha walwala ce ta kasuwancin ta saboda babu ƙarfin jari kuma in ka nemi bashi wani zai iya baka bashi to anan ka yi haƙuri ka yi wa mahaifinka ɗa'a kar ka siya Allah subhanahu wata'ala zai baka buɗi da fatahi bayan haka ni na san wani wanda irin haka ta faru gare shi ɗari bisa ɗari shi ma'aikaci ne na wani babban kamfani ya samu kuɗi masu nauyi ya sai manya-manyan kadarori daga baya sai aka rufe kamfanin sai da ya dawo cikin halin kunci da yanayi da kakanika yana bin roka in zai tafi Legas amma babban mai kuɗi ne sama da yadda kake tsammani ya ce da mahaifinsa zai ɗauki wani daga cikin gidajensa manya ya siyar mahaifinsa ya ce a kare siyar ya haƙura yanzu maganan da nake maka abin da yake da shi a yanzu ya ninka abin da yake da shi a da Allah ya dawo masa da arzikinsa sosai mai ƙarfi sakamakon haƙurin da ya yi da kuma biyayya ga mahaifi da ya yi in biyayya ga mahaifi ba za ta sa ka saba Allah ba to wajibi ne ka yi ta abin da ya sa na ce in dai za ka samu ci ka samu sha kuma ka iya sauke nauyin iyalinka domin nauyin iyalinka akan ka wajibi ne ci da sha kuma Allah ya dan adam da dole sai ya ci sai ya sha to matukar zaka samu waɗannan ko da ba abu mai kyau zaka samu ba wanda ranka yake so za dai ka samu ka ci wanda ba zaka mutu ba iyalanka za ka yi musu da haƙuri to ka bin maganan mahaifinka a ƙarshe alheri zai tadda kai to amma in ba zai yiwu ba hakan ba za ta samu ba to wannan kuma Allah subhanahu wata'ala ya san baya ɗorawa rai sai abin da za ta iya la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha illa ma ataha takarda ta gaba yace assalamu alaikum dan Allah malam dan uwa ne yake so malam ya masa bayani ya tsinci kansa a ƙasar rasha kuma ga yanayin sanyi shine yake tambaya wai malam zai iya shan giya ko a mai allura saboda yanayin akwai cutarwa ga lafiya kuma karatu ya je ma'ana ɗalibi ne Allah ya taimaki malam yanzu kaga mutanen Najeriya da aka karanta wasiƙar ka sai suka yi mamaki saboda su ba su san yanayin ba ko to abin tambaya anan ko abin farko fayyacewa anan shine na farko dai babu inda giya take zama wa magani duk wanda ya giya tana zama magani ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam domin ya ce Allah bai sanya maganin ku cikin abin da ya haramta muku ba duk abin da Allah ya ce haramun ne to ƙarya ne babu magani a cikinsa da haka mu ce giya maganin sanyi ce mu ba za mu taɓa faɗa wannan ba ƙarya ne sai dai shedan ne ya ruɗi kafirai masu shanta suke jin kamar akwai magani a cikinta an gane ko allura da yake ai masa mu ba mu san wace iri allura ba ce ita ma ta giya ce to kaga in in ta ma giya ce to zan makal ya dan uwa sai giya kadai ce take maganin sanyi akwai abubuwa dubun dubata da suke maganin sanyi wanda ba na haramun bane dan me yasa su ba za ka yi su ba dan me yasa ita rashin ba za ta fitar da wata hanyar ta maganin sanyin ba sai ta giyar kuma ta san alhali akwai musulmi da suke zuwa kasar wanda su shan giya addinin su haramun ne akwai hita ta zafi aiko akwai duma kayan da suke sawa din nan duk sai ka sa wannan kai tawakkali ga Allah in zaman rashin ya zama ba dole in ka zaman rashin ba zai yi ba sai an sha giyar to wannan ilimin da kake nema a rashin kadai sai a rashin za a same shi ka canja kasa har yanzu baka cikin halin larurar da za mu halatta maka sha giya in ilimi ne shin shi wannan ilimin kadai a rashin ake samun sa ba zai yiwu ba ba zai yadda za a ce yau a duniya ga wata ƙasa a cikin ta kaɗai ake samun kaza to da in arna za su je rasha su yi karatu saboda in sun ji sanyi su za su iya shan giya to mu musulmi mu canja wata ƙasar idan suka ga ba za ku je ƙasar su ba za su san meye dalilin da yasa ba ku zuwa sanyi ke korar ku to me yasa ku ba za ku zo ba ga giya addinin ku ya hana shan giya dole sai sun nemo hanyar da za su tsare muku jin sanyin dan su samu kuɗin ku ai shi bature yana da wayo ne sannan kuma yana da rafkanar da mutane shi bature duk yadda zai karbi kuɗi daga hannunka ya iya wannan dabara to amma in ba ka da wayo sai ya ta sa abin da zai cuce ka kuma ya karbi kuɗin a hannunka to sai kai ta biye masa yana karuwa da kai kuma yana cutar ka amma in kana da wayo ka gane to ko zai karbi kuɗi a hannunka bai isa ya cuce ka ba wanda kuma haka ya kamata bai kamata a ce mutum yana karɓar kuɗi daga wajenka kuma yana cutar ka ba yana karɓar kuɗi yana maka gwalon wawa dolo bai kamata ba yanzu ko shakka babu ɗaliban da suke zuwa wannan ƙasar ai ba a rasa ƙungiyoyi na ɗalibai na kowace ƙasa ku haɗu ku yi rubutu ku ce mu musulmi ne za mu aje karatun nan mu tafi saboda kaza da kaza da kaza sanyi ya addabe mu kuma mu ba za mu sha giya ba wallahi tabbas suka ga za ku gudo kuma wannan kuɗin shigar za su rasa ku kuka yi yan Nijar ma suka yi yan Ghana ma suka yi kowace ƙasa duk musu ta yiwu yanzu wasu da yawa sun yi mu ɗan Najeriya ne ba za mu iya ba saboda shi ɗan Najeriya ya je ƙasar Jarfata kamar ya tafi aljanna ba zai dawo ba ka san a Najeriya ƙasa ɗaya ɗan Najeriya ya raina ita ce ina Nijar amma duk ƙasar da ka ƙetare Najeriya ka fita ka je ƙasar waje gani ake daɗi kake sha wallahi wata ƙasar wajen kuwa azaba kake sha ta kala rawa ce gwanda muna nan muna shan kunin tsamiya wallahi gwanda muna nan muna shan kunin tsamiya yanzu irin abin da ake ta faɗa cewa yana faruwa a Libya sai ka rasa to wani bala'i ya kai su Libya me suka je yi me suka je a Libya in dai dole a ne musu wannan ganin azaba da to me na zuwa Libya wai ka dawo kai zaman ka a ƙasar ku ba wace sai ka je Libya to amma gani yake ya dawo daga Libya ya kamar daga aljanna ya gudo ya faɗo wuta wani bangali wani bangali yake bani labari a saudi arabia yace wai menene abin da 'yan najeriya suke gudun najeriya su ne irin masu zaman shahadan nan 'yan najeriya takari 'yan agulla aka biyo wani fa a guje rara ya gare gudu ƙarshen gudunsa ya hau sama ya timo daga saman da ya faɗo kasan irin in an yi dakin ɗin nan in an zuzzuba filolin gini ana barin rodi a sama wallahi kawai ya shiga rodin nan ya fasa shi wani wani irin bala'i ne dan kawai za a mai da kai ƙasar ka gudu ka je ka mutu haka ne a Najeriya ne haka dan Bangali ka san Bangali kuwa yan Bangladesh duk musibar da muke ciki a Najeriya da wahalar da ake ciki a Najeriya yan aljanna ne mu akan yan Bangladesh India duk wahalar da ka samu ololuwar inda ake shan wahala a Najeriya to billahi lazi aljanna ce can an hada da Bangladesh yunwa da bala'i da talauci da jahilci to amma a wajen ɗan najeriya burge shi suke saboda fari ne saboda fari ne kawai da an burge ka da fari an gama da kai kaga wannan me zafi haka me zafi haka akwai kasashen da da yawa mun fi su komai mun fi su arziki mun fi su jin daɗi mun fi su kaza mun fi su kaza mun fi su kaza to amma mu kullum waje ta fi burge mu sama da me sama da gida wajen da kawai ba ta burge mu ita ce Nijar kuma wallahi ta fi mu wallahi ni dai yanzu ban ga wani dan Nijar da aka ce ya zo Najeriya asibiti ba neman magani amma ka je yanzu ka tambaya ka ga yan Najeriya da suke tururuwar tafiya Nijar neman magani magungunan su yafi namu suna da asibitittuka lafiyayyu nawa ne yan Najeriya da aka rubuta za a yi musu aiki suka je Nijar kwayoyin magani aka ba su suka warke da anan an shaka musalla aikin banza sun yanka ka wallahi ko ba komai Nijar tana da cikakken aminci tana da doka da oda amma Najeriya fa yau nake ganin wani abin mamaki kawai abin yake zuwa mun a a Najeriya ka ce ma ai daidai haushin ka ake ji ba wai magana kai daidai din ba mu asali ma tunanin mutuni ya kife ɗalibai yau nake wa invigilation ina duba su suna jarabawa kawai ina karɓar katinansa exam card ina makin duk wanda ka zo ka ce kawo exam card ɗinka yadda ka san ka ce ban ranka sai sha kunu sa hannu ba kawai a exam ka ni ba ta ne yi sata an samu ba ta ne wani abu saboda kawai mu ɗabi'an mu a ce daidai ma haushi ake ji ballantana a yi ta a aikace wanda su kuma wasu ƙasashe da wannan suke tunƙaho da wannan suke taƙama, yanzu ka ganin irin kamaru irin nijar irin kaza irin chadi ga wanda suke tafiya sudan a mota suna ba da labari idan ka je sun fi karfin ɗan sanda ko nan nijar ɗin ka fi karfin ɗan sanda ya fi karfin ya taho titi waye tare ka kai ɗin banza kai za ka yi fakin da kanka ka kai kanka ya tambayi takardun da yake so ya cike ma ya baka in ka ki wuce din sai kai tafiya ne nisa su ce da kai sai ka dawo can ba dai sauri kake ba sauri ya haifi nawa ko ma baya can wanda ka tsallake din nan iko yana zaune akan kujera shine ikon ka je da shi sai ka bi shi ba mu yanzu yan sanda ne a bakin titi yan karota ne yan mai duk wanda kake ba su naira biyar da ka taho za a tare titiri ba ruwansu da aradinta ba ta da eh, eh, eh, ba ta da cikakken burki ko wani abu sun ga mai ba da ɗari biyar sun ga mai ba da naira ashirin dole ta tsaya sai ka shigo da irin sai da mutunci ne irin sai da mutunci kuma da wannan dai ba za a yi kuɗi ba wallahi ba za a yi kuɗi ba abadan in ma an same su ba za su yi albarka ba saboda kuɗi ne na sai da aka zubar da mutuncin kai aka ci amana ƙasa aka saba ka'ida da dokar aiki yasa sai ka ga da ɗan kiya-kiya ya zo sai ɗan ne sai ya miƙa shi da ya ne ya miƙa ha'inci ya yi naira biyar ce shi ma da ya ne ya karɓa baya so a gani ya ɗauka wata mai kauri ce shi ma in ya buɗe ne wani lokaci ma takardar tsire ce za a ɗan yanga kawai a na sai ya danna aljihu saboda kowa wai so yake sai ya kifa dan uwansa da haka dai ya dan uwa malamai sukan ce ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha ita larura ana kimanta ta gwargwadonta ba zai yiwu ba kawai kai tsaye dan wannan abin da ka faɗa mu ce ya halatta ka sha giya akwai lokacin da yake halatta mutum ya sha giya amma shine fi halatul iftirar ubangiji ya ce fa mani tura gaira bagin wala adin ai fa akala fala isma alaihi ko fa shariba fala isma alaihi inda Allah ce inna ma harrama alaikumul maitata wad dama wa lahamal khinziri wa ma uhilla li ghairi Allah bihi ko ma uhilla bihi li ghairi Allah a bakara faman turra ghaira bagin wala adin fa akala aw fa shariba fala isma alaihi da haka malamai sukan ce abdaruratu tubihu al-mahdurat sannan kuma abdarurat tuqaddaru bi qadariha ba kowace larura take sa a shagiya ba ba kowace larura take sa a cimushe ba ya danganta da yanayi idan larurar da bata kai ka shagiya ba ka shagiya ka saba wa Allah in larurar da bata kai ka cimushe ba ka cimushe ka saba wa Allah amma in larurar ka ta kai ka shagiya in ka shagiya ba ka da laifi in ka ta kai ka ci mushe ka ci mushe a nan baka da laifi shine fala isma alaihi mai tambaya ta gaba ce Allah ya kara malin lafiya Allah ya kare mu baki da shin idan mutum ya saki matarsa a lokacin bai musulunta ba to bayan ya musulunta za a kirga wannan sakin da yayi a'a to yanzu babu matar ko in babu matar kuma yanzu ya musulunta to yanzu sai dai a ce ya zo su yi aure an gane ko inda ya riga ya sake ta a kafirci amma idan ya sake ta sai ya yi komi yana kafiri to kuma sai ya zo ya musulunta to a nan da aurensa da matarsa da komai da komai na rayuwarsa ya dawo sabo fil duk na baya an shafe shi al-islamu ya jubbu ma qablahu musulunci yana shafa duk abin da aka yi kafinsa amma in ya riga ya musulunta ita kuma bata musulunta ba ko ita ta musulunta shi bai musulunta ba aka raba tsakaninsu in ta riga ta yi wani auren ko ya musulunta sai dai ya haƙura in ba ta yi wani auren ba sai ya zo ya musulunta to sai a mayan masa da matarsa in tana da sha'awa sai su ci gaba da aurensu duk abin da suka yi a baya kuma ya wuce sakin baya ya shafe da sauransu ya ce malam menene ya inganta a sunna a tahiya motsa hannu ake yi a lokacin tahiya ko kuma tsayar da hannu cak sannan kuma menene fa'idar yin hakan motsa hannu ake yi sannan fa'idar motsa hannu manzo Allah ya ce lahiya ashaddu ala shaytani min hadid wannan kada hannun da dan adam yake yayin tahiya ya fi wa shaidan zafi sama da ka ɗauki gudumar bakin karfe ka doka masa da ka kamar korar shaidan kake yi sannan wata hikima ta biyu malamai suka ce ita wannan shi wannan dan yatsan da kuke gani jijiyarsa direct an yi wa yaron ɗinta ne da zuciya to da ka in kana kaɗa ta zuciyarka tana tana kula da wajen tana taruwa a wajen sama da in ka sake ta kawai ba ka kaɗawa to zuciyarka tunaninta zai iya tafiya wani waje amma matukar kana kaɗawa to zuciyarka tana jin kamar ana motsa ta da haka tana sanin me ake yi kuma tana lura da abin da ake yi tambaya ta uku yace dan Allah malam a bani takaitaccen tarihin Sheikh Jafar Mahmud Adam Allah ya ji kansa ya yi masa rahama ya kyautata makwancinsa ya kula da bayansa ai malam ya sha yin tarihinsa da kansa ka nemi tarihinsa a gidan radio a gidan talabijin NTA Maiduguri NTA Kaduna duk shi da kansa ya bada tarihin kansa da kansa kuma ana sayarwa a Spilad na CD sannan lokacin da ya sauka tafsirin Beirut Road na odiyo ma nan ma ya ba da tarihin kansa da tarihin karatu da kaza da kaza da kaza kuma dai lokaci bayan lokaci haka ya yi ta yin wannan kaga ya hutar da wani ya zo ya ba da tarihi a kansa domin wala yunabbi'uka misul kabir duk da dai dan adam ne za a iya samun wasu kurakurai domin lokacin da malam abubakar husaini yake da rai wanda shi abokinsa ne kudda kutun suna yara tun lokacin da aka kawo malam jafar karatu fage lokacin su mala abubakar husaini su ma suna yara a fage tare su kai wasanni na yarinta to mala abubakar husaini ya taba gaya min baki da baki yace kaga a tarihin da malam jafar ya akwai abubuwan da ya manta bai faɗa ba kamar abu kaza da abu kaza da abu kaza nake ce masa to ai malam dama alkamalu lillah cika ta Allah ce to zai iya yiwa shi kansa malam wajen bada tarihin sa ya sha'afa da wani abu waɗanda suka tashi da shi kila su sun san wannan abun ya faru kuma bai kamata a ce ya manta shi ba to amma da yake dai mutum tare yake bai cika goma ba wannan sai a yi masa afuwa amma dai shi ya bada tarihin kansa da kansa wanda wannan ya fi komai bankaye sama da wani ya zo ya ce kaza domin idza qalat hazami saddiquha fa innal qawla ma qalat hazami mai tambaya ce Allah ya kara malam imani Allah ya kare mu baki da yace malam dan Allah waɗanda suke zuwa masallaci su ga yara a sahun gaba sai su cire su su mai da su baya shin malam hakan ya halatta eh haka ya halatta idan akwai babba mai hankali bai kamata ya zama a baya yaro yana gaban sa ba a hadisin muslim hadisin abdullahi dan mas'ud manzo Allah yace liyaliyani minkum ulul ahlami wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum lalle waɗanda za su zama a bayana a sahun farko daga cikin ku manyan ku ne masu hankali sannan sai masu biye musu sai masu biye musu har a kai ga ƙarshe domin shi amfanin zama a sahun gaba da kuma ma taitin bayan liman don a taimaka masa ne in liman ya yi rafkanuwa kai za ka tuna masa in ta karatu ce kai masa istiftahi in liman ya yi alwalarsa ta warware kai zai wawuro ka wakilce shi to in aka bar masa yara masu wasa da taya karshe ma da sun eh, ah, wani yana yin ihu daga cikin su kawai ya tuno da taya sa zai fice ya bar masallaci kaga ya za a yi haka a za a yi haka shi yasa malamai suka ce da'iman a bayan annabi a sahun farko za ka samu hulafa'ul arba din nan ne abubakar umar usmanu ali sune galibi a sahun annabi daidai shi a baya duk wanda ba su ba gefe yake tsayawa sai kuma a baya can to da haka wannan ba laifi bane ba in kuma ka'ida addinin musulunci duk wanda ya fi ka falala ya zo waje ka tashi ka bashi waje idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu Allahu lakum wa idza qila inshizu fanshizu yarfa Allahu alladhina amanu minkum da yawa daga cikin sahabbai rawun eh, na ƙasa ƙasa ko waɗanda suke ba masu falala ba ba manyan ba sai su daka ko sammako su zo su zauna a gaban annabi in kuma abubakar ya zo ko umar dole a ce tashi ka bashi waje saboda amfanin da zai yi in ya zauna a wajen ya fi naka cikin tifa ko ba haka ba to amma mun sai ka ji mutum yana cewa ai shi ya zo da wuri shi ya kama waje talaka baya tashin talaka wannan hadisin ma guza ne amma talaka baya tashin talaka ina ki wani talaka baya tashin talaka me falala yana tashin mara falala har man aka ce ka tashi ka tashi sai Allah ya ce yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma daraja alƙawarin Allah ne zai ɗaukaki darajar masu imanin cikin ku da wanda ya bawa ilimi da darajoji mai tarin yawa da haka idan ka san wanda ya fi ka ya zo aka ce ba shi waje ba shi ko aka ce matsa masa matsa masa karka ji da haushi da kunci abin da kai kai ma ibada ne lada za ka samu ni na ga irin wannan wata rana a masallacin tsorai lokacin mala yana da rai wani mutum ya zo ko kansa ko wani abu dai cuta ta kama shi zai mutu ana ta neman taimako ana tsaka da haka sai ga wani babban mutum ya zo cikin manyan mutane yana zuwa aka zo aka a sahun gaba aka yi aka wasu bashi waje suka ki da kyar dai aka samu wasu masu hankali suka matsa aka bashi waje ya zauna malam ya fito ya hudu ba ya tashi aka kawo masa wannan complain na wannan mutumin ya koka wa jama'a take shi wannan mutumin ya ce ya dau nauyin aje ai masa aiki a kaza da bai zo ba karshe naira goma goma za mu tara ku bashi ku ce kun taimake shi kuma ba za ta yi masa komai ba kai masa turin eh, eh, yara keken yara je ka ka faɗi matsalar ƙasa hausa kenan mutum sai zo da buƙatar dubu ɗari sai a bashi dubu goma in ya motsa a ce an taimake shi kuma ba za ta yi komai ba kaga an jefa shi cikin bala'i in ya dawo gobe a ce fa kamar ba jiya muka bashi dubu goma ba to ai Allah ya kyauta yace sannan idan mutum yana kira yana cikin sallah sai aka zo kiran sai ake kiran sallah idan mai kiran sallah ya zo daidai ashhadu anna muhammadar rasulullah wai zai iya karasa da sallallahu alaihi wasallam ko kuma zai yi shiru ne ba zai karasa da sallallahu alaihi wasallam ba zance mafi inganci kenan sannan ya ce wai idan mutum biyu suka yi musabaha sai ya ga sun dafa kirji wannan ya zo a sunna in an gaisa haka sai ka ga ana shafawa a kirji ko a wannan ba a sunna ba ne wannan al'ada ce shi kuma gaisuwar da ita sunna ce amma shafawa a kirjin ko a goshi wannan ba sunna ba ce al'ada al'ada ce yanzu ka gan a sudan ne dukan ma kirjin ake fara yi kafin a gaisa sai ka daki kirjin dan sudan nan shi ma ya daki ka faɗa karan na sai ku gaisa in kwa buzu ne ya an yi goma sha biyar kaga wannan duk al'ada ce ko wani lokaci su kuma 'yan sudan din bayan sun yi haka an gaisa ɗin, kuma sai su tafe sai su yi haka wannan al'ada ce duk karawa akai amma baya daga cikin sunna yanzu ana sanar da ni cewa cikin taimakon da aka zagaya nema an samu dubu ashirin da ɗaya da ɗari bakwai Allah maɗaukin sarki ya saka da alkhairi Allah maɗaukin sarki ya ƙara taimako to mu daga kafa sati mai zuwa ko mu ci gaba da gashi a ci gaba da gashi Allah ya bada ikon taimako allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta